alhamdulillah masha Allah yau ne take rana ashirin ga bakwai ga watan januwari wanda ta daidai da shiga 2023 su an gabata da wani babban jarumin wato abale wanda aka fi sani wanda jarumi ne babba a cikin kanewood so masha Allah kamar da kuke gani so kada ga manta dan waye idan wannan shine zuwan ka na farko ko na biyu baka danna mana subscribe ba da like da kuma comment da alaman karkawa don haka ne zai baka dama daga mun saki labarai za ka samu so kada ka manta daga danna mana so game da kuke ganin damu je kai tsaye don saki muku bidon abubuwan da dukkan suka faru game da wato ɗaurin auren kamar da gani a nan gaba wanda auren sai haɗa manyan mutane manyan baƙi duka yan wata sun halatta kamar su nura yaminuwa ali nuhu da sauransu da wanda ba su su mai shadda da ma har ma wato rarara so an gabatar da shi komai lafiya-lafiya so game da kuke gani ga bidiyon nan na kara tunatar da ku idan wannan shi ne zuwanka na farko ko na biyu baka danna subscribe kada ka manta da ka daure da ka danna mana alamar subscribe da kuma like da yin komai don haka ne zai ƙara mana karfin gwiwa don samu muku labarai masu inganci masu kuma ban nishaɗi Lulu an da ana suna na Ali! Dan buɗa ne, dan buɗa.